وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ga tambayoyi kamar haka tambaya ta farko da fatan malam ya tashi ya sha ruwa lafiya malam ina da tambaya akan bambanci tsakanin tafsir da wa'azi ma ina tambaya akan kiran assalatu akwai masu kiran assalatu da wuri wasu kuma suna kira daga baya daga shi sai a shiga sallah to shine nake tambaya wanne ne daidai a cikinsu to kafin nan yau ranar juma'a bakwai ga watan ramadan alif ɗari hudu da talatin da takwas hijiriya kuma yau muna bi ga watan shida dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a wannan masallaci da muka saba haɗuwa na alkhulafa'ur rashidun da ke kan titin afalla a agege a jihar lagos state wato a kudu maso yammacin najeriya da muke karanta alkur'ani tare da fassara ma'anonin ayoyinsa a cikin tafsirin da muka saba a wannan azumi a cikin suratul anfal to shine zamu fara gabatar da wasu daga cikin tambayoyin da muka karba tun jiya amma da wannan tambaya bambanci tsakanin tafsir da wa'azi abin da ake nufi da tafsiri shine bayyana abin da Allah yake nufi a cikin ayoyin da ya saukar a littafin da ya aiko manzansa da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine alqur'ani tare da zaƙulo hukunce hukuncen da ke cikin littafin da kuma hikimomi shi kuma alqur'ani a cikinsa akwai wa'azi a cikinsa akwai tarihi da labarai a cikinsa akwai kwadaitarwa da tsoratarwa wanda shine wa'azin a cikinsa akwai bayani na aƙida da bayani na ibadu a cikinsa akwai abubuwa da yawa wanda bayan wa'azi akwai abubuwa daban-daban wanda wani lokacin ana faɗa wasu abubuwan a dunkule ragowar bayanin yana wasu wuraren a cikin alkur'ani wani abin kuma sai ka fita sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ka nemo shi wani abun kuma idan aka faɗe shi Qur'ani ya faɗi faruwarsa amma kuma yau da gobe kuma ta nuna faruwar abin in an kawo shi sai kuma a zo a faɗa abin da yake faruwa yau da gobe domin a ƙara haskawa mutane ma'anar ayar ta fito fili wani lokacin kuma wasu suna musu da wani abin da ya shafi alƙur'anin to idan an samu irin wannan to kenan sai a mayar da martani ta hanyar kawo abubuwan da suka dace wannan a takaice shine tafsiri ya kamata kuma duk abin da mutum zai na tafsiri ya zamanto yana da dalili da magabata suka yi amfani da wannan dalilin kada kuma ya fita daga ƙa'idoji na shari'a wadda ba a yin tafsiri sai da tarin karatu idan ko mutum ba shi da tarin karatun zai iya dogara da abin da masu tarin karatu suka rubuta suka wallafa shi kuma wa'azi shi ne amfani da hikima wajen jan hankalin mutane da kwaɗaitar da su da tsoratar da su ko da ayoyin alkur'ani ko kuma da rayuwa ma ta yau da kullum ba dole sai kana malami ba za ka yi wa'azi to amma wani lokacin akan samu alaka tsakanin tafsiri da wa'azi wataƙila wanda ya faɗi wannan ya ji wasu bayanai da ne a ziyara da muka kai tafsirin malam bukhari wanda ake yi da yamma a nan a falla ɗin in dai ya saurare ni a ciki na yi bayanin cewa a da ga yadda tafsiri yake lokacin magabata amma saboda yanayin canjin tarbiyya ta mutane wanda kuma da manzo Allah ya faɗi hakan za ta faru man yashminkum fa sayara ikhtilafan kathira hadisin al-irbad ibn sariyata wanda imam ahmad ya rawaito shi da ashabu sunan illa nasai to al'amura da suka canja sai zanto dole ana buƙatar a ƙala ƙulla alaƙa tsakanin zukatan mutane da alƙur'ani wani lokacin sai a ƙyale rawaito abin da salaf suka faɗa na tafsiri a ringa wa mutane wa'azi ƙarƙashin hasken ayoyin da aka karanta wanda an samu malamai masu haka irin su Sayyid kutub irin su Rashid Rida irin su Sa'id Hawa ko Hawwa irin su Wahba Zuhaili irin su Habanna Katil Maidani musamman 'yan alharakar islamiyya ko asahawar islamiyya cikin waɗanda suke 'yan ikhwanul musulmin da sauransu irin su abul a'la al-maududi a cikin tafhimul qur'an wanda yawanci zaka ga tafai ne dindima dindima na tafsiri amma ba kowanne daga cikin su bane yake karkata zuwa ga makaranta ta salaf wajen tafsiri yanzu sai kutub in ya dinga tashi da larabci da bayani da wa'azi da nuna maka abin da ya kamata zai ta maka tafsiri kuma tafsirin nasu akwai wurare da yawa da malamai suka yabe shi a wurare akwai wuraren da kuma malamai suka kama shi da cewa yayi kuskure irin su tafsirin Sa'id Hawa din kaga tafsiri ne haraki wanda ana yi ne dan a wato tunda yanzu duniya ta fuskanci wani yanayi na boko da wayewa to da kuma inkarin wa'insu abubuwa na hakika ta ta addini to su sai suka karanta bokon suka fahimce shi sai suka shiga a ciki kuma suke yin gyara to wannan kaga duka zaka iya sa shi cikin tafsiri na wa'azi kuma da yawa daga cikin karatuttukan mu a yau yawancin tafsiran mu da muke yi a yau galibi kusan idan ban ba kirgawa akai akai alƙalumma ba amma dai in na ce maka ya kai kaso casa'in bisa ɗari ko casa'in da biyar ma bisa ɗari biyu yawanci tafsiri ne na wa'azi wanda galibi tarjama ce ta mufradatul qur'an in kuka fahimci mai Allah yake nufi kuma a ciki sai a kwaɗaitar da ku a tsoratar da ku a a umarce ku a hane ku yawanci ana samun tsirarin tafsirai waɗanda su malaman suna karkata ne zuwa ga rawaito abinda magabata suka faɗa dangane da abin da ya shafi tafsiri amma ba su da yawa duniya tana buƙatar kowane ɓangare a wannan zamanin dole ana buƙatar wa'azin domin akwai wanda in ya zo tafsiri dama abin da ya zo yi shi ne a ja hankalinsa a nusar da shi a nuna masa hanya to kamar yadda na faɗa a can shi irin wannan in ka zo kana ce masa ƙala haddasana wani ƙala haddasana wani Allah Allah yake ka gama ƙala haddasana ɗin ka faɗi menene haddasa kun ɗin in ka kama hadisi kawai abin da ke so ka gaya masa ba sai ka ce mai ingantacce ne ko ba ingantacce ba kai ka je ka duba ka gane in ka gane ka zo ka bashi iya wanda ya inganta kawai in ka cika mayin bayani zai ta bacci shi kan amma in za ka yi ta kawo labarai da kissoshi to a lokacin da shi za a fara kuma da shi za a gama to kaga irin wannan mutanen suna buƙatar lallai su samu irin mutanen da za su tafi da irin tsarinsu akwai kuma wanda su kan ba ma za su saurare ka ba sai sun tabbatar da cewa lalle abin da kake rawaitowa akwai shi a littafi in suka tabbatar da cewa ka ne ko labarai ne to labarai kowa ma zai iya to su ma irin waɗannan waɗanda waɗannan nabiyin su ne khairun nas wanda suke buƙatar komai da dalili sai dai kuma ba su da yawa akwai kuma a cikin malamai akwai wanda duk yanda zaka in ka ce masa sai ya karanto abin da ke cikin littattafai ya nakalto maka ba zai iya ba ko dai saboda ba shi da yana da karancin jari na malaka ta ilimin da zai iya leƙa littafin tarihi ya rike abin da yake ciki ya leƙa littattafan fiqhu ya rike na usulul fiqh ya rike na abin da shafi hadisi ya rike na ulumul qur'ani ya rike na ulumul hadisi ya rike duka ya tattara kuma izo ibaka in ma ya karanta wani littafi ɗaya. in ya shiga na biyun ya manta abin da aka ce a na ɗayan to kuma in ya zai hankalin sai da rabu a wajen tafsiri to wannan amma yana da ƙwarewa wajen wa'azi sai a bar shi wa'azin in ya so inda suke da sha'awa sai su zo tunda Allah ya sa an samu nau'antuwar masu tafsirin a wurare daban-daban wani kuma in za ka yanka shi ka ce kawai ya yi maka wa'azi a cikin tafsiri ba zai iya ba dole sai ya ce maka wani ne ya rawaito da wani da wani ga hukuncin hadisin ga yadda yake wannan ayan ma wani ya fassara ta a kaza wani ma ya fassara ta a kaza wani ma ya fassara ta a kaza wannan a takaice kenan gwargwadon abin da na fahimta na bambanci tsakanin wa'azi da tafsiri amma a gurguje na bayar akwai ɗan uwa da ya tambaya game da na yi bayani akan matsalar ganin Allah a mafarki cewa shi ma da alama wanda ya je tafsir wanda ya je ya saurare ni a wannan waje ne na bayanin cewa al-Imam al-Auza'i ya yi mafarki sai ya ga Allah a cikin mafarki sai ubangiji ya ce masa kai ne kake rawaito sunnar manzona da hadisansa kake yaɗa ta a cikin mutane ya ce bi fadlika ya rab sai ce to roƙi abin da kake so sai ce Allah ka kashe ni akan musulunci sai ce qulu ala sunna kila abin ya yi wa wasu babbar kwai a ce an ga Allah a mafarki don Allah yadda za mu zo mu ɗan yi nazari akan mafarki kaɗan idan muka zo wa izi Allahu fi manamika ƙalila a cikin wannan sura saboda haka ba sai mun yi gaggawa ba kuma in Allah ya kai ran mu za mu riske ta a wannan shekarar in Allah ya so ya yarda saboda haka za mu ɗora akan inda muka tsaya saboda kurewar lokaci bismillah

haƙƙi da gaskiya kuma hakan ya zama alkhairi da can kuma gashi da yawa daga cikin muminai ba su so ba har suna yin musu da kai akan gaskiya bayan ka ce musu mu je la'allallaha yunaffilukumuha mai yiwa Allah ya sa ku ci nasara ku ci ganimar wannan kungiya ko tawaga wa ƙarshe ya zo hakan ya zama alheri to kamar haka ne Allah ya ɗauki al'amarin rabon ganima ya komar da shi hannunka ka annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun a lokacin bayan da wasu sun tirje kai ka ce ana kora su zuwa ga mutuwa suna kallanta kuma ka tuna musu lokacin da Allah yake musu alƙawari yake muku alƙawarin cewa za ku samu nasara ku ci galaba akan ɗaya daga cikin ƙungiyoyin nan guda biyu ko dai ƙungiyar Abu Sufyan wacce ta ɗauko tilin raƙuma dubu da dukiyar da an iya ta da dinare dubu hamsin zahabi wanda da ɗauke da mutum arba'in karafka wanda suka taso daga sham wanda dama kun san tafiyarsu sannan kuka tura aka je aka yi muku binciken gasunan sun taho kuka fito domin ku tare su to za ku ci nasara a kansu in su kuka riska in kuma ba su kuka riska ba akwai rindina da za ta taso daga makka wacce ta sojoji ne a da asin da kayan yaƙi da makamai wanda adadinsa ya kai mutum dubu to ɗaya daga cikin biyun nan dai za ku ci nasara a kanta jin cewa akwai ɗaya akwai ɗaya ɗaya tana ɗauke da makamai ɗaya kuma tana ɗauke da kayan abinci da raƙuma tawadduna anna ghayra zati shaukati takunu lakum sai kuke fatan ina ma dai waccan wacce ba za a sha wahala ba wacce ba makamin wacce ba mashin wacce ba sai an yaki ba wacce kawai za ku kaɗo raƙumin ita ce za ku ci nasara a kan nata shi kuma Allah wa yuridu Allah an yuhiqqa al alhaƙa bi kalimati wa yaqta'a dabira al-kafirin Allah yana so ya tabbatar da gaskiya cikatta da kalmominsa kuma ya balle ya bintike tushen kafirai kuma a ƙarshe Allah ya tabbatar da gaskiya ya kuma tozarta ƙarya ya lalata ta ko da mujirmai mushrikai sun ƙi wannan sai ya ba zuwa ga nazari akan abin da ya faru a yakin badar farkon yakin da musulmai suka ci nasara suka fatattaki arna Allah ya ɗaukaka gaskiya ya ɗora gaskiya akan ƙarya ya kuma halakar da kafirai ya kunyata su to mun yi bayani wanda a bayanin namu mun zo har zuwa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya kasa rundunarsa zuwa kaso biyu akwai ɓangaren muhajiruna wanda aka ba na Ali tutar akwai bangaren ansar wanda aka bawa Sa'ad ibn Mu'az tutar sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasa rundunar ya rarraba jagorancin wato ya rarraba jagorancin da yadda za a yi sanya Zubair bin al-Awwam shine kwamandan bangaren dama kwamandan bangaren hagu kuma al-Miqdad ibn Amr sannan dama su ne suka taho da dawakai wani zai ya to ya aka yi aka zaɓi miqdad da azubai dama suna da jarumta matuƙar jarumta zubair ibn al-awwam tun yana ƙarami alamomi na jarumta suka bayyana a gare shi littafan tarihi suna nuna cewa akwai sanda wani barde ya shigo shi ku a lokacin yana can bayan gida ya riski mahaifiyarsa ya ce ina Zubairu da makami a hannunsa ba ta ji tsoro ba ta ce gashi can ya je ya zagaya inda yake kawai sai ta ga bardan ya fito yana yana nishi yana haniniya ta ce a wajattahu sai ta same shi ne ya ce na'am ta ce kai wajen wajattahu a asalan wa tamran am asadan hizabran ka same shi ne wato zuma ce da dabino da za a iya cinyewa cikin sauki ko ka same shi zaki ne in garma hamshaki kai sai ce bal asadan hizabra ce na same shi ne zaki hamshaki to manzala sallama sai ya ba su ɗaya ɓangaren dama ɗaya ɓangaren hagu saboda su ke da dawakai sannan shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake obasiyin rundunar gabaki ɗayanta sannan a taɓan kamar da yadda muka yi bayani a qais ibn abi sa'sa'a wanda shi kuma shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tasa a gaba kamar shine direban rundunar gaba daya sai zanto dama az-zubair hagu al-miqdad gaba kuma wato shine qais ibnu abi sa'sa shi kuma manzo Allah sallallahu duka yana control din wayannan komandodin to ana cikin haka sai manzo Allah sallallahu ya fito daga Madina kamar yadda muka faɗa da ya fito daga madina sai ya ɗauki hanyar makka ta hanyar wadil aqi kamar yadda dai ake tafiya maka a yanzu suka tafi suka tafi suka tafi sai da suka je wani waje da ake siran sarauha wanda a nan ne ake samun maraba hanyar jidda a yanzu kenan tsohuwa da kuma sabuwar hanya da kuma hanyar da za ka bi kai makka in ka baro madina kenan to suna zuwa rauha anan ne manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya mayar da Abu Lubaba saboda ba shi da lafiya baya jin daɗi Ya ce ya koma ya je ya karɓi jagorancin Madina a hannun Ibn Ummi Maktum domin ya zama shine zai ci gaba da jagorantar mutane sai manzo Allah sama ya dau hanyar hagu wato wacce hagu kenan hanyar da za ta yi makka sai ya sai bar hanyar hagu wacce za ta yi maka sai bangaren dama tunda in ka taho dama ko yanzu ne in za ka yi jidda za ka yi dama ka hanyar yambo maka kuma sai ka yi hagu in ka taho kenan ka zo mararraba ka bar miƙaci da kaman kilomita ashirin ko goma sha wani abu ga wanda ya taɓa zuwa maka daga madina manzala sallallahu alaihi wasallama da ya hanyar nan ya nufi badar kenan yana ta tafiya yana ta tafiya har sai da ya zo wani wata zaza an ce zaza shine da larabci ake cewa wadi wato wuri da yake filin da yake tsakanin duwatsu wanda a iya ma samun mutane a wajen sa rayuwa wanda wannan wadin ana kiransa da suna rahaban tsakanin naziya da kuma surkukin duwatsun da ake kiran wajen asafra safra wanda kuma har yanzu wurin yana nan da sunansa to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huce wannan rukukin sannan sai da ya je dabda duwatsun safra din sannan ne a nan sai ya tsaya to da ya tsaya kamar yadda ya tabbata a cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tura wani mutum da ake kiransa busbus ibn amr al-juhani a wata nusa kuma kamar da imamun nawawi Allah ya ji ɗansa da rahama ya yi istidraki ko kuma a cikin nassin wannan busbus abin da ya zo a cikin sira ta ibn sham kenan amma a cikin nassin hadisin a sahihu muslim da na gaya muku ba sai mun janyo matanin ba wanda shine hadisi na ɗaya, sunansa busaisa ibn amr al-juhani da shi da adi ibn abin raghba al-juhani da maza Allah sama ya zo daidai wajen rukunin safara din sai ya tsaya sai ya aiki wayannan bayan wayannan bayan Allah guda biyu ya ce za mu dakata a nan muna so ku yi gaba ku je ku gano mana labarin hanya ku ƙwanƙwasa ku ji me ke faruwa a hanya gaba za su yi ba ka ji wata hikima ta annabi sallallahu alaihi wasallama abu sufyan yana baya amma saboda basira da hangen nesa bai tare shi a baya ba kuma yanzu zai tura a je a yo bincike sai ya tura gaba to sai wannan busbus ɗin da shi da Adi ibn Abi ragba sai suka tafi suna zuwa suka je suka yi masa nazari da binciken abin da yake faruwa sai suka ji labarin cewa e lallai akwai ɓirɓishin zuwan Abu Sufyan wajen domin sun je sun samu wani dattijo da suke tunanin yana da masaniya akan tafiyar Abu Sufyan to kawai manzala so sallama da ya tabbatar da hanyar ba matsala gaba sai ya dakatar da rundunar sai ya ɗauki sayyidina abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi sai suka ɗan keɓe sai ce mu je mu bincika mu ma da kanmu kaga jarumta irin ta manzala sallama da ya tafi shi suka je wajen wani bawan Allah da ake kiransa Sufyan Abdumari kamar yadda Ibn Hisham ya kawo a cikin sira shi wannan wani tsoho ne tukub a wurin wanda shi a nan yake a Badar in sai da maza Asma ya isa wurin kafin sahabbai su isa ita Badar kun ga ai sunan wuri ne ko amma asali wata rijiya ce a wurin kun san suna da fatarar ruwa saboda wurin sahara ne in aka ma haƙa ramin ba lallai ne a cimma ruwa da wuri ba daga duk inda aka yi sa'a aka samu ruwa za ka ga wajen ya shahara tsakankanin larabawa to shi asalin badar ɗin rijiya ce ta ƙabilar banu rifa wanda shi ma wannan mutumin a sufiyan abdumari ɗan ƙabilar banu rifa ne to wanda ya haɗa rijiyar badar ɗin sunansa badar sai aka sanya mata suna to wannan mutumin Sufyan al-Dumari al dattijo da suka je manzo Allah sama ya same ba musulmi bane sai suka je suka same shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi yace tambaya muke so kai ka ba mu amsa shin da Allah kuwa ka samu labarin hucewar wani mutum ana kiransa Abu Sufyan da raƙuma ya tafi fatauci kuma ka ji labarin tahowarsa sai ce to gaskiya ba zan ba ku labari ba sai kun gaya mun ku waye. sai maza Allah kuma daga ina kuke sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in akhbartana akhbarnaka a a kai ka fara gaya mana tukuna in ka ba mu labarin mu kuma ba za mu yi maka ƙarya ba mu ma za mu baka sai dattijo ya ce to zaka bi zaka kun yarda in na gaya muku sai kun gaya ko suwaye kuma daga ina kuke ya suka ci manzala sama ya ce kwarai za mu gaya maka daga inda muke sai ya ce to ukhbirtu anna muhammadan kharaja fi tarihi kaza wa kaza ya ce to gaskiya ina nan na ji labari akwai wani bawan Allah mai suna Muhammadu bai san manzon Allah ne a wurin ba gaba ɗaya ya fito shi da sahabban shi da mutanensa ranar kaza suka baro madina sun yo nan yankin ya ce to la in kana al-mukhbiru sadiqan in dai wanda ya gaya min da gaske yake yi to fa huwa al fi mahalli kaza to yanzu ba su wuce wuri kaza ba In inda ya faɗa ɗin ko manzon Allah anan suka yada zango da sahabbansa sai dattijan ya ce kuma na san Abu Sufyan na ji labari daga Karabka an ce ya baro Sham a ranar kaza kaza to in har wanda ya ba da labarin bai yi ƙarya ba to yanzu yana daidai wuri kaza kuma wurin da ya faɗa daidai wurin da Abu Sufyan din yake ne kun ga ya ba manzo Allah sallallahu alaihi na cewa yanzu to daga wannan wurin zuwa daga inda Abu Sufyan yake zuwa inda manzan Allah yake to bai huce saura kwana kaza ya iso ba to yanzu kun ga ba su tafi yaƙi ba ba shiri ba ba tunanin yaushe wannan rundunar za ta iso zuwa inda suke sai yake cewa to to manzala sama da ya ji haka sun gama jin abin da suke ya rage su masu su tuka mai alƙawari to manzala sama kuma baya ƙarya kuma bai taɓa saba alƙawari ba to amma kuma anan ku lura akwai baraka in ya ce masa mu ne su Muhammadu to kai tsaye yanzu in Abu Sufyan ya zo za a iya bashi shi likaci ma kuma yaƙi ɗan zamba ne to ya za a kenan sai manzo Allah sallallahu ya masa hikima ta masu hikima sai ce akhbirni min aina antum ku kuma mutanen ina ne sai manzo Allah ce nahnu min alma mu daga ruwa muke amma shi manzo Allah sallama ba daga ruwa yake nufi bai alfin daga ruwa kun gane bambanci daga ruwa muke ma'ana daga tsallaken teku amma an ka ce daga ruwa muke asalin halittar mu daga ruwa ne falyanzur al-insanu mimma khuliq Allah ya ce mutum ya kalla mana da me aka halicce shi an halicce shi ne da ruwa kun ga nan manzo Allah sallama sai masa tauriya abin da ake nufi da tauriya shine ka ba da jawabi wanda shi wannan jawabin zai iya ɗaukar ma'ana ta kusa da ma'ana ta nesa to kai kuma kana da wata manufa ko ba za ka yi ƙarya ba kai sai ka nufi ma'ana ta nesan shi ko mai sauraron ka sai ya zaci ma'ana ta kusan kake nufi ka ka kifar da shi kenan kuma ba ƙarya ba ce min alma'i maza Allah sallama ba anan ya taba yin tauriya ba ya taba yi wa wani tauriya da ya so ya dan bugi cikin wani sahabinsa ko kuma ya dan sa masa raha abinda Bahaushe yake cewa tsokana irin ka dan yi wa mutum raha da wasa ya zo ya ce da manzo Allah ya rasulullahi ina so in za a fita yaƙi ni ma a saman min wani amala na raƙumi ni ma in hau dan in je yaƙin nan ni ma in nuna tawa bajinta mazala ce kwantar da hankalinka za mu samu wani ɗan taguwa mu baka na ce ɗan taguwa ɗan jariri kenan sai mutumin ya dinga kallon kansa a'a hadisi yana cikin shama'il na imam tirmidhi ce a ah, kamar duk girma na ina a ce waladun naƙa. Ɗan ƙaramin ɗan taguwa sai maza Allah ya yi masa dariya ce wa hal talud talidul jimala illan nu to ba taguwa ce take haifar raƙuman ba duk wani raƙumi a ɗan taguwa ne haka wata mata ta zo ta samu maza Allah ta ce ina so ka roƙa min Allah ya sa in shiga aljanna manzo Allah ya ce ayya tsofaffin mata ba sa shiga aljanna ta zauna ta yi ta kuka idan manzo Allah sallama ya dayatar da ita tana kuka ya tambayi matansa suka ce ka ce mata tsofaffi ba sa shiga aljanna ce ba haka nake nufi ba ina nufin sai Allah ya mai da su 'yan mata wannan tauriya kenan dan dai ayi kakaci da kuma sanya farin ciki a zukatan mutane to ana sai manzo Allah sama ce nahnu min alma dattijo ya ce a'a minal ma. o oh, ka ji wasu mutane kuma daga can tsallaken ruwa suke ma'ul iraqi ko can tsallaken tekun fasha kenan daga Iraki kenan ko kuma ruwan ina yana ci dai jajantawa shi dai ya sani su manzo Allah sama sun gama suka wuce kuma sun cika alƙawarin su minal ma'i mu dai daga ruwa muke yace min ma'i min ma'il iraqi sai dai ya kasu kuma sai ji kunya kai ya ma ƙara tambayar su to kun ga anan su da lokacin da wayannan yan aiki annabi sama busbus ibnu amr al-juhani da kuma adi ibnu abd da suka je su basu samu sun yi hira da mutumin ba kai tsaye amma sun ji wa'yansu ‘yan mata suna hira ɗaya tana cewa ki taimaka ki ranta min kaza mana ta ce a ah, ranta miki ina za ki samu kuɗin biya na sai ta ce zan kwa biya ki domin na ji labarin abu sufiyani ya taso da raƙuma daga sham tun ranar kaza nan da rana kaza za su iso nan in ku har sun iso kin ga kan wuce ai za su nemi ma'aikata zan je in musu aiki sai in biya ku to su kuma wa'annan yan aiken sai suka ga wannan dattijan ya matso sai ce ɓarai kuwa ni ma na ji labarin tasowa Abu biyan? kuma ranar da ta faɗa ranar zai iso nan kuma na san za ta yi musu aiki ta biya ki sai suka je suka kawo maza Allah sama rahoto shine maza Allah ya zo ya samu mutumin da kansa ya yi hira da shi ta dattako ya tatsi bayanai a gunsa kaga shugaba ba koma yake gefe sai dai a yi masa aiki ba zai sa a yi masa aiki amma kuma shi ma zai shaggala ƙwaƙwalwar shi ta ba a so a samu shugaba mara tunani wanda kawai za a kalli wani abu nasa a ce ba a kallon kuɗinka a baka shugabanci ba a kallon tsufanka da shekarunka kawai a baka shugabanci ba a kallon darura a ce saboda mahaifinka ne ya gama kai kuma wajibi ne kai zaka ci gaba ba wannan kadai duka wayannan za su iya zama dalili na shugabanci amma ba su kadai ake kallo ba an fahimta to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya haka to bayan manzon Allah ya koma to shi ma Abu Sufyan yana tafafa yana yana kula da gaba kawai ya ji a cikin sa hanya ba lafiya dan haka a inda yake sai ya dakatar da sa kawai sai ya taho da kansa sai da ya su har inda badar take ta wasu hanyoyin da ba za a gan shi ba shi ma kuma sai ya zo ya samu dattijan sai ce masa dattijo yaya batun hanya kuwa an ce Muhammadu ya fito da sojojinsa haka ne yace to na dai ji labari ba wasu mutane da ka gani da baka amince da su ba yace to gaskiya ni dai ba wani wanda ya zo min yace ta yace ya ga Muhammadu amma na ji labarin an ce sun fito kuma in dai da gaske ne lokacin da aka ce sun fito din to ba za su wuce wuri kaza ba amma dai wasu mutane biyu sun zo na gansu suna shawagi da dawakai tunda maza sun salama sun ce daga ruwa sai da ka kai tsaye ma ba sai ya bada labarin su to Abu Sufyan yana da basira sai ce sun taho da raƙuma na gan su haka suna shawagi ban san ko su waye ba yace a ina suka suna ina ce sun tuni sun tafi na ne su na rasa a ina suka zauna ce a can sai ce to nuna min wurin yana zuwa kawai sai ya dinga ya sabeyin wurin shi Abu Sufyan sai kawai tunani ya zo masa ai raƙumi da wuya a ajiye shi bai kashi ba sai ya dinga bi sai da ya nemo inda raƙumin suka yi kashi dan ya ga waɗannan mutanen yan ina ne da ya ɗau raƙumin kashin raƙumin sai ya marmashe shi yana marmashe sai ya ga alamar ƙwallon dabino ya shanshana dabino ne ce wallahi wannan dabinon Madina ne duk yanda aka yi wannan mutanen yan aikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanzu kun ga an gamu kenan ko wai mai ganga ya faɗa rijiya to saboda haka yanzu kowa sai ya shiga taitayinsa to abu sufyan kawai sai ya ce ba ba lafiya a hanya muhammad ya riga ni zuwa wurin nan Na haka abin da ya zama min wajibi shine in sanar da mutanen maka cewa amanarsu da take hannuna ba zan iya kawo ta maka ba gwanda su kawo min ɗauki na haka sai layin tafiyar tasa sai ya tsaya inda yake sai ya sufurci wani bawa a cikin matafiyan nasa wanda yake da gudu ana kiransa damdam ko damdam ibn amir al-makhzumi wanda dama su sun shahara da gudu na fitar hankali zai iya yanke tafiyar da za a yi ta a kwanaki cikin ɗan takaitaccen lokaci sai ce to abin da nake so da kai ka yi maza maza ka je ka gaya wa mutanen maka ga halin da ake ciki to su kuma mutanen maka suna can a cikin rafkanarsu suna jira a kawo musu dukiyarsu sun ji labari dukiya ta taho to akwai atika atika bintu abdulmuttalib baffanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayar Abbas ibn abdulmuttalib baban Abdullahi dan Abbas a lokacin da ita din da Abdullahi dan Abbas duka ba su hijira ba suna maka ba su musulunta ba kawai sai ta yi mafarki da ta yi mafarki mai ban tsoro da firgici sai ta gaya sai ta kira Abbas ibn Abdul Muttalib sai ta ce masa kai na fa mafarki mafarkin mai kikai? yi ta ce ina bacci jiya na yi mafarkin da yake nuna mai, in dai fassararsa ta tabbata to wani sharri zai faru akan mutanenku a makka in ji wannan bakuraishiyar ƙuraishiyar uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta musulunta daga baya shi ma Abbas ya musulunta me yake gani ta ce ra'aitu rakiban ala ba'irillah ni dai kawai da ibnu Sham ya rawaito a cikin sira shafi na 644 a cikin bugun da aka yi masa mai guda ɗaya tace ce na ga wani mutum a mafarki ya haura raƙumi, sai da ya zo cikin ƙwaryen maka al'abba sai ya ɗaga sautinsa yana cewa ala alam firu ila masari'ikum ya ku mutanen maka ku fito ku je inda za a kashe ku ya ku mutanen maka ku fito ku je inda za a kashe ku so uku yana faɗa ta ce yana cikin yin haka sai durƙusar da raƙumin nasa a daidai inda ka'aba take yana durƙusar da ita to a lokacin ta ce sai na ga na ji yana ta faɗar wannan magana to a lokacin ah, Yaje ya hau dutse yaje bakin Ka'aba ya ya hau dutsen Jabal Abi Qubais inda Safa da Marwa take anan ma yaje yayi to yana kan dutsen sai ya jefo wani kurman dutse ƙato daga kan Jabal Abi Qubais dutsen yana zuwa ƙasa sai ya fashe ya tarwatse ya bambi ne blasting da ya tarwatse babu wani gida daga cikin gidan manya a garin makan nan sai da wannan burbushin dutsen da ya tarwatse sai da ya shiga wannan gida. ta ce to ina ganin wani bala'i zai faru a garin nan wanda ba wani gida da za a bari bala'in bai shiga gidan ba to amma sirri ne ta gaya masa to shi kuma Abbas jin wannan mafarki dama shi tunaninsa da zuciyarsa ba tana kan Annabi sallallahu alaihi kawai dai bai bayyana musuluncinsa bane a lokacin to da ya ji haka da ya tashi akwai wani abokinsa daga kabilar Banu Rabi'a sai ya kira shi ya ce kaji kaji ku abin da yayata ta gani a mafarki yar uwata shi ma sai ya tsorata amma fa sirri ne ta shi ma da ya tafi sai ya samu wani abokinsa sai ya ce bari gawa ta magana amma sirri ce ana nan ana nan sai labari ya dinga sakiletin ya dinga sakiletin har sai da ya isa zuwa ga kunnensa Abu Jahal ibn Hisham manya-manyan mutanen Makka duk sai suka ji labari to sun san nagartar wannan gidan da aka yi mafarkin kuma sun san komai zai iya faruwa da haka sai suka shaƙa suka yi fushi to ranar nan Abbas ya zo zai ɗawafi kawai sai suka yi kafaɗa da kafaɗa da Abu Jahal to shi wai ga tsagera shi Abu Jahal sai ce in ka gama ɗawafin ka zo nan muna da mitin da kai da ni da manya-manyan dattawa na maka ya ce to shikenan ya fin sa ya gama irin wanda suke a jahiliya ya gama sai ta inda Abu inda Abu Jahal yake aka sa shi a tsakiya for interrogation SSS za su bincike shi Abu Jahal ya buɗe bakinsa ya ce yaushe kuma kuka fara samun annabi ya mace bayan da kun yi ƙarya samun annabi namiji yana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan yace me ya faru yace yanzu bai ishe ku ba kun mana ƙarya cewa an aiko manzo a cikinku namiji kuma sannan yanzu sai wata mace da za ta zo ta ce wai kaza ta ga kaza ta ga kaza ta ga kaza ya gaya wa Abbas ibn Abdul Muttalib Abbas ibn Abdul Muttalib bai ce masa komai ba to yana yana gama gaya masa sai ya tafi shi kansa har ya fara tunanin to wai abin da wannan mata ta yi mafarki ko zai faru ne ko ba zai faru ba to a ranar dare ya yi washe gari kawai sai ga ɗan aikin abu sufiyan ya iso kuma yana zuwa da ya tashi sai ya cire rigarsa ya sanya abu a fuskarsa ya dinga birgima ya je ka'aba ya dinga faɗa ya ku mutanen maka ku je ku tara raƙumanku ya dinga faɗa so uku ya je jabal abi qubais din ya dinga yin abin da sai da hankalin mutane ya tattaro kansa gaba ɗaya duka suna ji wasu sai gaban su ya faɗi saboda sun riga sun ji wannan labari da aka yi ko mafarkin da aka faɗa cewa ga abin da zai iya faruwa ana ji ko ana kuma fahimta insha Allah to shikenan da ya gama sai aka tara mitin gaba ɗaya abu ya jagorance su aka taru aka tara manya-manyan shawa, aka ce to mun ga dukkanku kowa yana da dukiya a cikin waccan dukiyar da aka ba a yafe wa kowa ba dole sai ka fito an tafi da kai to ne shi abu jahal ya tashi ya musu huɗu ba ya ce a gaya wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam kar yanzu ci cewa raƙuman mu irin raƙuman da Amr bin al-Hadrami ya taho da su ne aka tare shi aka kashe shi in ya taba raƙuman mu zai san ya taba bala'i ashe shi ne ya jangwalo bala'i bai sani ba da haka suka taru kowa sai da ya fito har wa'anda ba a san ransu ba ma sai da suka fito mutum ɗaya ne ya ce shi ba zai fita ba ashe rabon ba zai mutu a wurin ba shine Abu Lahab Abdul Uzza kenan ibn Abdul Muttalib kun ga shi da mahaifin manzo Allah sama duk babansu su wanda Allah ya tsinewa a cikin Alkur'ani shi Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib shine ake ce masa Abu Lahab wanda da shi da matarsa duk Allah ya tsine musu ya saukar da sura akan su suratu Al-Masad tabbat yada abi lahabin wa tab to shi ma kuma ba wai gadara ya ki fita ba akwai wani mutum da ake kiransa al'as ibn hisham ibn al-mughira ya ci ba shi da kuɗi a cikin dukiyar ba shi da wato ba shi da kuɗi a cikin a cikin dukiyar da Abu Sufyan ya taho da ita to amma ya ci bashin Abu Lahab to sai Abu Lahab ya ce kai to tunda ina bin ka bashi gashi za a fita yaƙi ni ba na son in fita da ka je ka wakilce ni a madadina in ka je aka dawo a bakacin bashin da nake bin ka yace ya siya ya biya to a lokacin nan an ba da zaɓi idan kana da dukiya to za a yi amfani da dukiyar taka domin a sallama mayaka a je a kubutar da wancan al'ir ɗin in kuma ba ka da dukiya to labudda an takuna minan nafiyar. to daga da aka samu wani karin magana na larabawa da idan kai ba ka da ƙarfin da za ka fita yaƙi ko larura ta hana ka fita yaƙi kuma ba ka da dukiya a can sai ya ce laisa fil ir wala nafir al ir ita ce tawagar Abu Sufyan an nafir kuma sune waɗanda ake zabura yanzu za su fita ya ce laisa fil ir wala nafir shi ba shi ga tsuntsu ba shi tarko wannan shine karin maganar da ake faɗa da larabci laisa fil ir wala fil nafir a lokacin sai suka fito da za su fito ɗin sai suka fito a cikin taƙama da jiji da kai da jin isa da ganin cewa sun fi ƙarfin kowa to anan bari mu aya ta 45 da 44 45 da 46 mu fara tafsirin su Allah ramma karanto mana aya ta 45 wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ati'u Allah wa rasulahu kai واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا وتذهب نعم واصبروا الله ولا تكونوا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم فقروا رئاء الناس ويصدون عن والله بما يعملون محيط آية تقبل وإذ زينا وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الأتي وإني جاهل لكم فلما فلما تراءت فقال إني بريء منكم فلما الفئتان الله رب العالمين والله شديد العقاب إذ يقول إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض مرض والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله هو العزيز الحكيم فإن الله عزيز kuna biye da mu a cikin a cikin suratul anfal din zamu fara tafsirin ayoyin gaba ne saboda mun zo daidai su akan tarihi Allah subhanahu wataala ce, wa ati'u Allah wa rasulahu kuma ku yi wa Allah ɗa'a kuma ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a wala tanaza'u kada ku yi musu kada ku rarrabu domin in kun rabu fatarshalu za ku samu matsala wa tadhhabu rihukum kuma duka farjinin ku zai tafi a idan makiyanku wasbiru kuma an shiga filin dagan ku jure ku yi haƙuri inna Allah ma'as sabirin lalle Allah yana tare da masu haƙuri wannan za mu ƙara fassara ta in daurin ta ya zo insha Allah amma wannan in manzo kawai tsallake shi zame, sai ku duba a cikin Qur'ani Allah ya ce wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran kar ku zama kamar wa'anda suka fito daga gidansu bataran wato suna takama da jin cewa sun isa domin al-batru shine kana jin cewa ka isa saboda wadatar da Allah ya baka kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani na irin wato ƙarninnuka ko kuma nau'o'i na al'ummai da ya halakar wanda batirat ma'ishataha eh alƙarya alƙarya da Allah subhanahu wataala ya halaka ya ce su nawa muka halakar da alƙarya wanda batirat ma'ishataha tana jin cewa rayuwarta ta yi mata tana ganin ta isa tana taƙama. to su ma sun fito ne batsaran suna takama da jin sun isa wa ri'a'an nas kuma dama Abu Jahil kamar yadda za mu ji caye sai mun zo mun gwada wa duniya shi sun samu wasikar Abu Sufyan cewa ya fatsira da raƙuman kawai ku koma ce ai wallahi sai mun je Badar mun yanka mata sun mana rawa sun mana kiɗa don duniya su gane cewa Muhammadu bai kama mana ko raƙumi ɗaya ba Allah ya ce to ya ku musulmai kar ku zama kamar waɗanda suka fito daga cikin gidajensu batsaran saboda taƙama. shine wasu malamai suka ce abin da ake nufi da da bakaran shine daf'al lil haqqi suna tunkuɗa gaskiya ga gaskiyar tana tahowa wari'a annasi da kuma alfahari da nuna wa mutane cewa ko kamar yadda Abu Jahal ya faɗa yake cewa innal ira qad naja bayan an ce an ce musu innal ira qad naja farji'u yace la wallahi la narji'u na rantse da Allah ba za mu koma ba hatta narida ma a badarin sai mun je inda rijiyar badar take wa nanharu al-juzra mu yanka raquma wa nashrabu al-khamra ashagiya wa wa ta'zifu alaina al sannan zabiyoyi mata ‘yan mata su yi mana kiɗa, wata ta haddasa al'arabu bi na in yi so larabawa su faɗi irin matsayinmu. To wannan abin da ya faɗa kenan sai Allah ce, to ku ku zama haka, batsaran wari'a annas, kar ku fito kuna cikin takama da nuna wa mutane cewa kun isa mun duk sanda ka nuna ka isa Allah zai nuna maka kai ba kowa kake ba Abdullahi bin Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi yace humul mushrikun wayanda suka fito dinnan sune mushrikai allazina qatalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda suka yaki da manzon Allah sama ma badarin a yakin badar kun ga muna da hujja kenan ko Muhammad ibn Ka'ab Allah ya ji kansa da rahama al-Qurazi ɗaya daga cikin almajiran Abdullahi ibn Ubayy ibn Ka'ab kamar yadda Ibn Jarir ya kawo da al-Imam Ibn Kathir cewa yace lamma kharajat Quraysh min Makkah ila Badar lokacin da Quraysh suka fito daga Makka zuwa Badar sun fito ne bil qiyani sun fito da wato ainihin zabiyoyi 'yan mata masu waƙa waddufuf da ganguna a wannan ranar fa anzalallahu sai Allah ya saukar da wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bakaran wa ri'a'an nasi wa yasudduna an sabilillah Allah ce wallahu bima ya'maluna muhit lalle Allah yana sane da abin da suke aikatawa ba wai baya ganin su bane zuba musu ido yayi sai sun je madakata tukuna sannan za su tarar da ubangiji a wurin Allah ce wa id zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum ka tunawa mutane lokacin da su mushrikan maka shedan yazo ya kawata musu aikin su wa qala ya dinga ce musu la ghaliba lakum al-yawma minan nasi yau ba wanda ya isa ya ci nasara akan ku wa inni jarul lakum kuma ni ne yau zan zama makwabcinku zan kiyaye ku daga sharrin banu bakar wa inni jarun lakum falamma a alfi'atani lokacin da tawagar guda biyu da ta musulmi da ta arna suka yi ido hudu ga shedan da ya ce inni jarun lakum shi kenan na kasa ala aqibai kuma sai ya juya da gudu wa qala inni bari'un minkum yace kai na kuna fasa dama yazo musu ne a sura abin nan suraqat ibn malik yace to na fasa inni ara ma la tarawna da ya ga mala'iku yace ni na ga abin da ba ku gani inni akhafu Allah ina jin tsoron Allah wallahu shadidul iqab Allah ce Allah fa shine mai tsananin ukuba idh yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun ku lokacin da munafikai da waɗanda zuciyarsu cike da rashin lafiya suke cewa gharra haula idinuhum lalle wayannan addinin su ya rude su suna ganin za su ci nasara amma sai gashi Allah ya sa sun ci nasara din Allah ce wa man tawakkal ala Allah fa inna Allah azizun hakim duk wanda ya dogara ga Allah to hakika Allah azizun mabwayi ne yafi karfin kowa zai isar maka da abin da kake so kuma hakim gwani ne a cikin aikinsa ko da kaga kai ka tsara abu kuma Allah ya zaɓa maka wani kakka da akwai hikima da kwarewa a cikin al'amarin to abin da ya faru shine ci gaba da tarihin da kuma ƙarin haske akan tafsirin wannan ayar wa izzayyana lahum ash-shaytanu aya ta 48 al-imam ibn kathir yake cewa faɗin Allah subhanahu wataala wa izzayyana lahum ash-shaytanu a'malahum izuwa wa inni jarul lakum yake cewa shaytan ne hassana lahum yazo ya kawata musu ya nuna musu wannan abin da suke ma wani abu ne na kirki la'anahu Allah Allah ya tsine masa ma ja'u wa ma hammu bihi wa atma'ahum annahu la ghaliba lahum al-yawma minan nasi wa nafa anhum al-khashyata yazo ya zare musu tsoron da ke cikin zukatansu ma min an yu'tu fi diyarihim min aduwwihim bani bakar suna ganin yace musu kwantar da hankalinku banu bakar da kuke tsoro za su iya kawo muku farmaki ba wanda zai zo ya kawo muku farmaki in ni jarul lakum ku kwantar da hankalinku ni zan kiyaye ku daga sharrin banu bakar wa zalika annahu tabaddala hum fi surati suraqat ibn malik ibn ah, ju'shum sayyid bani mudlij saboda ya zo musu a sura da kamanni na usam na suraqat ibn malik al-mudliji wa kullu zalika minhu kama qala ta'ala ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura sai ya ci gaba da kawo ruwayoyin to don mu takaita karatun da bayanin abin da ya faru shine bayan sun shirya suna shirin tahowa sai ubangiji su ba a sai sai to akwai banu bakar su banu bakar wasu ne daga cikin ƙabilun da suke makwabtaka da ƙuraishawa a maka su ne bakar ibn abdumanat ibn kinanata kun ga su ma suna da alaka da Quraishu tunda shi ma su shi ma Quraishu annabar ibnu Kinana ko to su kuma ƴaƴan jikokin Abdumanat ne ibnu Kinana kun ga Kinana ne ya hada tsakanin Banu Quraish da Banu Bakar ko to abin da ya faru shine a akwai wani mutum akwai tsatsama tsakanin Banu Bakar da Banu Quraish tun a jahiliya me ya faru kuwa sababin yakin da ke tsakaninsu shine akwai wani mutum daga banu amir ibn lu'ai wanda ɗa ne na habs daga baya shi eh, shi habs ɗin ɗan uwan mukriz ne ibn habs Allah ya ƙara yadda a gare shi daga baya ya musulunta to wannan ɗan wani mutum daga banu bakar ibn kinana ya je ya kashe shi da ya kashe shi kuma ɗan uwansa mukuri sai ya ga dan me za a kashe masa ɗan uwa sai ya je shi ma ya farwa wannan mutumin sai ya kashe shi su kuma danginsa banu bakar suka ce dan me za ka ɗau fansa sai yaƙi ya kaure tsakanin ƙuraishu da banu bakar to dama yakin akan yi ne a huta in aka yi gama aka yi gama, in watan hajji ya zo ko watan zulqida zo sai a dakata to dan haka kowace kabila tana ƙoƙarin ta yi kwantan bauna in ta samu waccan ƙabila ta shagala sai ta afka mata to sai da ƙurashawa suka yi shirin fita yaƙin badar kawai sai tunani ya zo musu aka ce to kuma za mu ɗaɗe mu fita duk mu eba mu wa'yancan lalatattun banu bakar za fa su san bama nan kuma za su zo su far mana su kakkashe matayenmu su kame ganima Dan haka kawai sai aka yi shawara a fasa fita kawai abu sufiyan ya san yadda zai rara kuma kawai sai ga shedan ya zo shedan ya ga za a fasa fita sai ga shi ya zo a ranar ya fito musu uru-uru. to amma da ya tashi fito musu kuru-kuru sai ya fito musu a sufar suraqat ibn malik al-mudliji shugaban banu mudliji su kuma suna can a hanyar kudai wanda shi surakat ibn malik in kun karanta tarihi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai fita hijira sanda ya fito da sayyidina abubakar kun san sun bi ta wata a hanya ko tare da abdullahi bin uraiq bin laisi da amir ibn fuhaira maula abubakar da sayyidina abubakar su hudu ba a taɓa zaton ina za su yi ba kamar yanzu in za ka yi madina ai arewa za ka yi daga maka ko ba haka ba ne ga inda ake shiga mota nan ko ma ina za ka shiga mota dai arewa za ta yi da kai ta hanyar masjid aisha ta taho da kai madina shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi da ya tashi sai suka yi can saman maka kamar yanzu kenan ina otal ɗin da sabon otal da aka yi na zamzam wanda yake da agogon nan to in kai ɓangarensa. sa kawura can sama kusa da otal ɗin sundus za ka yi hanyar aziziya to nan suka yi suka bauɗe suka fita ta garu sau to duk wanda ya ga kayi can ba zai ce fita za ka yi ka wani waje ba sai da ce ko ta'if za ka yi ko kaza kuma sun san maza Allah ba zai yi ta'if ba da bai daɗe da dawowa ba aka jefe shi aka yi masa kaza kawai dai sun ga manzo Allah ya zara jiki da sai na abubakar sun yi can ba wanda ya san inda za su to da aka tashi neman su aka neme su aka rasa shi suraqatu ibn malik a lokacin ya hango fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sai na abubakar ya gansu sosai dan haka da ya ji labarin an saka musabaka cewa duk wanda ya kamo su annabi sama za a ba shi raƙuma ɗari ya kalli ruwa ruwan raƙuma ɗari na ya ce wallahi sai ya kamo su ya bi su da dokin dokinsa yana ta gudu sai da ya zo dab da inda su annabi suke sai Allah ya rike dokin sai ya kasa gaba ya kasa baya ya yi juyi duniyar nan tafiya ta ɓiyewa. Maza Allah kuma ya gan shi kuma gashi kaga ƙoshi kenan ga kwanan yunwa ƙarshe dai ba shiri ya ce to na san matsalar da ta faru an riƙe ni ne saboda kada in cin muku ina so ka roƙa min Allah in har Allah ya sake ni na yi alƙawarin ba zan gaya kowa inda kuka yi ba maza la ya masa addu'a aka sake shi daga nan da ya ga abin da ya gani kawai sai ya musulunta to shi ne shugaban banu mudilic suraqat ibn malik ibn ju'shun to kawai shaidan sai yazo zo musu a kamarsa kuma sun san mutumin kirki ne yana da daraja yana da matsayi a wajensu sai shaidan din ya ce to me kuke tsoro suka ce ah su malam suraqa za mu tafi banu bakar su faɗa mana yace zan shige muku gaba kar ku damu ai mutane na ne banu bakar ba za su yi muku komai ba inni jarul lakum shi shine Allah ce wa izzayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nasi wa inni jarul lakum to aka yi ta tafiya tinkis tinkis har sai da aka zo farfajiyar Badar da ya hango mala'iku sun sauka shi shaidan yana iya ganin mala'ikun to su ko wayannan wawaye da basu san mala'iku ba ka san ko Bahaushe yace labarin wuta a tambayi tsire don shi ya gaba da gaba da ita shi shaidan ya san waye mala'ika don haka da ya ga mala'iku iri da muzu na kasa ala bai sai girka da gudu suna surata ina zaka kuma Ya ce a inni a rama la Na ga abin da baku gani ba inni la ni yanzu ma na koma Allah nake tsoro Allah ya ce wallahu shadidul iqawa ya gaya masa barna gabas take ya gudu muna da sauran lokaci kaɗan ko na'am saura minti nawa kai ya kai minti goma sha biyar da arba'in da wani abu muka fara to shikenan <laughs> sai suka taho mutanen yanzu ga munan muna muna tafiya rindinan maka ta taho da aka taho sai suka fito daga maka sai suka yi arewa amma ta tsohuwar hanyar madina kenan a da har yanzu in ka tafi madina salin alin za ka ɗau hanyar arewa daga bakin daru tauhid kawai kai da in kana kallon ka in kana kallon ka aba hagu da darut tauhid kenan ko to amma a da yadda za ka yi miƙewa za ka yi ka ɗau kamar za ka yi hanyar jidda in ka je hanyar jidda to akwai tsohuwar hanya ta Umul jud wanda garin za ta kai ka hanyar hudaybiya daga nan za ka fice ta tsohuwar hanya ta da da ta nan ake bi to sai suka ɗau wannan hanyar to wannan hanyar ita za ta kai ka yambo kuma ita za ta fitar da kai badar to sai suka kama wannan hanyar da suka tafi suna tafiya sai da suka je wadi usman wata wani wadi ne har yanzu yana nan kuma sunansa usman wanda ya taɓa zuwa zai gan shi in dai ka damu da karatu za ga an sa wadi usman ko yanzu in Allah ya kai ka maka banan nan to ka duba za ka gan shi wadi usman daga nan suka wuce suka je eh, qadid ko qudaid daga nan suka huce suka yi juhufa inda yanzu ruwa ya canya wajen ake cewa wajen rabinga to daga nan suna ta tafiya suna tafiya suna isa juhufa ba su yi dogon nisa ba shi kuma abu sufiyan yanzu mu ajiye nan sai mu koma can kuma baya tunda yanzu tawaga ta zama nawa uku ko ga tawagan mutum dubu da raƙuma da makamai ga tawagan mutum ɗari uku da goma sha ga kuma tawagar raƙuma dubu da mutum arba'in yanzu waccan ta ɗari uku da wani abu mun aje ta za mu dawo kanta gobe in Allah ya kai mu wannan tawagar mai raƙuma ta Abu sufiyan ita ce ake ce mata al'ir su kuma da suka tabbatar da cewa mutanen maka sun taho labari ya iso musu cewa sun taho to shi kuma sai ya dinga hila ya dinga hila tunda yanzu manzon Allah sama ma ya samu labarin cewa rundunar maka ta taho ya ji labari sai hankalinsa ya rabu biyu Shi ne ya fara neman shawara a hadisin ta bin Samit da makaranta a jiya cewa me shawara ku ko mu kyala wannan mu bi domin da wasu suna cewa ya rasulullahi madina budurwa ce ba a taɓa shigarta ba kada mu je mu bari a afka mana a yi kaza mu haƙura mu bi waccan rundunar wasu kuma matasa suna cewa a'a ga wa'annan da suka taho da ƙura a yi kaza mu zala ce ku bani shawara mutanen maka suka ce a kutsa manzala ce ku ban shawara mutanen madina sai da suka yadda a kutsa din sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda to a lokacin wasu ana cewa a tafin ka annama saƙo na ilal maut wa hum yanzurun an gane an kulla alakar ayoyin ko to a daidai wannan lokacin shi kuma Abu Sufyan sai ya kurɗe ya ɗauki wata dokuwar hanya wanda in har manzo Allah zai bi shi to kuma wannan za ta zo ta far ta shiga Madina haka sai manzo Allah suma ya zabi ya haƙura da waccan ɗin yabo wannan to Abu Sufyan da ya tabbatar ya sha ba a kama ko raƙumi ɗaya ba sai sake rubuta wasiƙa ya ce a tura wa mutanen maka shine aka ci karo da su suna daidai jihufa wasiƙar aka ce gashi nan daga abu sufiyan zuwa gare ku cewa in dai za ku fito taron raƙuman ku ne to ku dakata raƙuman ku sun tsira ku koma gida to shine abu abu jahalin ya faɗi wannan magana ta sai ce la wallahi ba za mu koma gida ba har sai mun isa badar hatta na rida ma a badar sai mun isa ruwan badar rijiyar badar wa nan har aljuzur mu yanka raƙuma wa sharabar alhamr mu shagiya wa ta'zifu alaina alqiyan in yaso yan mata su yi mana rawa su yi waƙa kuma larabawa su ji labarin cewa ga abin da ya faru Shin Allah ya ce ah, wala takunu na kharaju min diyarihim bataran wa ri'a an to a wannan lokacin suna isowa dama tun da suka fito ranar fitowarsu abu jahal ya yanka musu raƙuma goma ranar da suka fito abu jahal ya yanka musu raƙuma goma da aka taho kwana ɗaya akan hanya ana yin kwana ɗaya an zo wadi usman ɗin nan da muka faɗa to wancan raƙuma an cinye su a ranar ranar farko sai kuma aka ce to umayyatu bin khalaf wanda shine wanda ya siyarwa da sayyidina abubakar bilal wanda yake azabtar da bilal shi ma an kashe shi a wurin shi ma yanka musu goma ya yanka musu tara raƙuma nawa kenan goma sha tara to da suka taho suka taho bayan kwana ɗaya sun zo kudait shine wuri na point na uku da muka faɗa kuma shi ma wajen har yanzu yana nan da sunansa duka mun je mun ga wuraren ana zuwa daidai kudai shi kuma a lokacin a Suhail ibn Amr shi ma daga baya musulunta shi ma yanka musu goma ya zama nawa kenan 29 da aka taho ana baro kudai an zo daidai wajen gaba teku inda Maliya take kenan yanzu an zo daidai wajen a lokacin Shaibatu ibn Rabi'a ya yanka musu raƙuma tara kun ga ya zama nawa kenan 40 ba biyu ko 38 to an taho an wayi gari ana isowa wa wa'annan raƙuman tara sun ƙare a lokacin utubatu bin radi'a wato shi kuma sai yanka musu goma ya zama nauke kenan arba'in da takwas ko to an taho an taho sai da aka zo al'abuwa da aka zo abuwa bayan kwana ɗaya a lokacin sai munabbi da kuma nabi ‘ya'yan alhajjaj as-sahami su ma suka yi haɗin gwiwa suka yanka goma da aka taho kuma ana ƙarasowa kafin a ƙaraso badar al-abbas ibn abdulmuttalib baba abdullahi ibn abbas shi ma ba yadda ya iya sai da yanka musu goma to an taho an taho kuma abul bukhtari bukhtari ibn hisham shi ma yanka musu goma da aka zo daidai badar to a lokacin akwai ima ibn rahfa al-gifari shi kuma ɗan anan badar ɗin ya ce shi kuma ya aiko da gudunmawar guda goma shi ma aka yanka raƙuma nawa kenan aka ci to ina ganin yanzu sai mu tsaya baban Allah kai mu sai mu tashi shi kuma manzo Allah sama yaye sannan kuma Allah yayi sai mu karkare zuwa ƙarshe abin da muka fada daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh